wasu majiyoyi da ba a tabbatar ba dai sun ce kasar ta jamhuriyar Nijar ta yi hakan ne bisa zargin ko 'yan kungiyar ta Boko Haram sun tsallaka zuwa cikin kasar tare da 'yan gudun hijirar wannan ya sa hukumomin Najeriya jigilar 'yan gudun hijirar zuwa jihohinsu na asali inda ya zuwa yanzu an sami ɗauko 'yan asalin jihohin Sokoto da Kebbi kimanin su dubu uku mafi yawan su mata da ƙananan yara. Ni ne Adamu Muhammad ainihin doron ba muke wannan rigima ta samu ka tashi muka komo Nijar kuma nan ma rigima ta riga samu yanzu wannan harin da aka kai karanga shi ne aka tarar mu gabaki daya ina da mutum hamsin da biyar a gidana mutum biyu ban same su ba sun hallaka macen namiji Allah ya taimake mu gwamnati ta taimaka mana na Nijar suka hito da mu muka samu muka hito anan muka zo hannu. to kaman an fito da ku ne koko kashin kanku kuka fito shi aka kowa ya fito sannan suka dauko mu da kafa muka yi tafiya wani wurin wani da muka zo difa aka dauko mu aka kawo mu nan gaidan da gaidan kuma aka samu motoci jiya ita kawo mu je ta zo zubi ma'ana Zainabu daga doron baga wannan abun mu dai muna zaune da daddare kawai he muka ji shi muna hira to kuma mun tashi za mu gudu ne sai mijin na an same shi an harbe shi ya rasu na gudo na zo gurin kani na nan Nijar ma kuma abin ya kasance da mu mun gudo mun yi wannan din to shine kuma yanzu muna so za mu tafi can gurin yan mu ɗakin gari inda ma'aifan mu suke a jihar Kebbi Fikman Tanimu shine jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da yankin Sokoto, Kebbi da Zamfara, shine kuma ke karbar 'yan gudun hijirar da aka kwaso a wani sansanin kula da su a Sokoto. Kafin a kawo sanar an sanar da mu mun sanar da jihohin nan ba mutanen nan suna zuwa ai da yadda za a ɗauke su. Amma har yanzu da yake ma magana gwamnatin jihar Kebbi ba su zo sun ɗauki mutanen nan ba. kun gaya musu adadin mutanen su watakila da aka kawo nan suna sane kasan ana kawo su motocin suna zuwa ne ɗaya biyu uku yanzu nan ina gaya ma motoci sun kusan talatin yanzu waɗanda suka shigo mutanen nan sun fi dubu biyu yanzu mafi yawansu duk yan jihohin kebbi ne mutanen sokoto kwata-kwata ba su kai ɗari biyu ba a ciki kuma akwai wani jami'i da ya zo daga jihar ta kebbi kwarai shi injiniya ah, cindo wato shi executive secretary na Uh, kebbi state emergency management agency ya zo ranar alhamis ya tafi ya sanar da gwamnatin kebbi suka yi shawara akan za zuwa ɗebo su daga baya da na kira shi sai ce a'a ai gwamna shi sa'idu ɗakin gari ya ce su mutanen nan ma ai ba 'yan kebbi ba ne kar a kawo mishi mutanen da ma za su zo su tada mishi hankali haba mu ba jahilai bane to amma da na tuntube shi shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kebbi injiniya Yahaya da Jega ya musanta zargin da ce bai yarda ba yan jihar Kebbi ba ne. Yanzu haka muna nan tare da shi gama muna kokarin mu ga an samu kwallon da za a Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.